Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. mu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abida Shaibu Baraza. kamar yadda kwaji a labaran namu wata babbar matsala da ake fuskanta a najeriya ita ce yadda ratsa wasu jihohi a mota ko a kafa ke tattare da haɗari ga matafiya saboda yadda ake afkawa matafiyan a wasu lokuta har da kisa waɗannan jihohi. Shin wani alhaki ya a wuyan hukumomin tsaron Najeriya don baiwa matafiya kariya irin waɗannan jihohi? Anya kuwa ana hukunta masu hannu a irin waɗannan munanan hare-haren? Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakin ku a kai. yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya, da ɗan Asabe mai fata ya wuri da ya nusa tanko ba na Imbaka. a gaskiya ya kamata hukumomi a Najeriya su yi tsananin hukunci ga duk masu tare mutane suna kashewa ko su azabtashe su wajen ba su yankin su ko kuma ba su jihar su doka ta Najeriya ta ba duk ɗan Najeriya shi ta cikin ƙasa duk inda yake so ba tare da tsangwama ba kuma ita ƙasar Najeriya tankan gidan gado ce kowa shi na da haƙƙi gare ta kuma ƙawanci ne da kuma jahilci nuna bambanci tsakanin juna da ƙarshe masu hikima sun ce duk ɗan najeriya ya yatsa kowa na cikin bakin kowa idan ka ce ka ciji yatsar da a cikin bakinka to ka sani ta ka yatsa tana can cikin bakin wani Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno a tarayyar Najeriya ra'ayi na gangame ga batun fargaba ko barazanar da ke cikin tafiye-tafiye na rasu a wasu jihohi musamman na nan arewacin Najeriya akwai wannan barazana kwarai da gaske alhakin da ya rataya kan hukumomi shine a tabbatar da in an kama mai laifi za a hukunta shi a bainar jama'a sanarwar duniya an hukunta shi saboda ya zamantowa na baya izina amma matukar in an kama za a yi rufa-rufa za a yi kaza haka za a wannan abun ba za a taba magance shi ba na gode ku tashi lafiya mai magana ibrahim jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar borno Radio Faransa International magana Basir bin Badamasi Abban halar daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Alal hakika yawan kashe-kashe da ake yayawa musamman a jihar plateau ma'ato jos kenan an ba manta ba shekarun baya ko in ce shekarar da ta wuce ne ko shekaru da suka wuce ta da jami'an tsaro ma basu bari ba sun kama wani kaftin ne ko janar aka kashe shi aka tura motar shi a ruwa da sauransu ba a komai ba so matakai da ya kamata a ce gwamnati ko jami'an tsaro sun ɗauka shine duk waɗannan wuraren da aka yi wannan ɓannan duka an sani a zuba matakan tsaro su caja wurin gaba ɗaya duk wani abun nan halitta da ke wurin ta ɗan adam ko ta mai a fito da ita ba a san ganin kowa a wurin ta yadda duk wanda ya bi ta wurin ba za a sa ran ran shi zai salwanta ba da sauransu wannan shine ra'ayina Salamu alaikum gidan Radio Faransa mai magana launin Manchester ba jihar Kebbin tarayyar Najeriya muna jajantawa 'yan uwa da iyalan wa'annan mutane da aka yi wa kisan jalla a garin mangu da jihar Filatin Najeriya waɗanda ba su ji ba su gani ba aka kashe su. Don haka kuma muna kira ga gwamnatin jihar Filato tunda sun ce an kama mutum 22 da su hukunta su kuma hukunci mai tsanani saboda rashin hukuncin shi ke kawo ko gobe su saki. Mun sha ana kama mutane da suka yi irin wannan kisan ya zamanto wannan abin an yi shiru kamar an shuka dusa. haka wannan karo muna son a ɗauki mataki kuma muna kira ga mutanen mu waɗanda a zagaye da jihar filatu idan za su yi tafiya to su tabbatar da cewa sun samu rakiya ko da na jami'an tsaro na don a raka su sannan wannan saboda wannan jiha ba jiha ba ce ta amintatta wurin tafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon Faransa suna na Kabir Kwangla Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. to ni dai a ra'ayi na game da irin wannan matsalolin da ake samu a wasu jihohi a tarayyar najeriya na farwa matafiyan da basu ji ba basu gani ba akan wani san rai da san zuciya gaskiya ba daidai ba ne ya kamata a ce duka eh, jihohin da ake samun irin wayannan eh, matsalolin a ce gwamnonin jihohin da sarakuna da masu anguwanni an haɗa ƙarfi da ƙarfi an kawo ƙarshen irin wannan Eh, tashin hankalin tsakani da allah ba daidai ba ne mutum kawai bai ci ba bai gani ba a far mashi ba daidai ba ne ya kamata a rika ɗaukan kwakwaran mataki akan irin wayannan ana hukunta masu irin wayannan ɗabi'u musulman najeriya dai dole ya zauna da kiristan najeriya kiristan najeriya dole ya zauna da musulman najeriya domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya ko kuma ta shafe mu na facebook a arafai hausa yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger mamba na ra'ayin masu saurare ina toha albarkacin baki na game da ziyara wa'anda mutane za su kai sassan Najeriya wadda take da hadari yau mutane ka tashi daga Sokoto zuwa Zamfara koko daga Kebbi zuwa Katsina to kana jin tsoro ko kudancin najeriya to gaskiya kamata hukumomi su doki kwakwaran tsaro da kamata a ce ko ƙasa da ƙasa ana shiga a yi hita da shige balle daga jiha zuwa jiha kuma shi kenan mutane daga sun ɓace ga hanya sai a same su a yi ta sara a yi ta kashi In eh, saboda allah ku diba wannan rayuwa ba ta dace ba kuma mutanen ga a rasa kama mutanen wanda an ka tabbatar da sun yi wanga abu suna na mamma abdullahi kaka tare da ni akwai gada na ko gangan tsalaha kama kamo da ila dankon sanye gaba da gaba da ya fai Assalamu alaikum warahmatullah Radio France International mai magana ya hayala Kanawi Attijani daga Ajaga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa memba a kungiyar masu kiran waya da sauran radio na Afirka reshen jihar Nasarawa tarihar Najeriya. To lallai alal hakika wato tare matafiya a hanyoyin Najeriya a musu yankan rago ko kuma kone motar to wannan abu ba farau bane a Najeriya wannan abu kuma ni ina gani abin ne yake janyo musabbab wani abubuwan la'akari da kasar ce kabilu daban-daban addinai kuma daban-daban amma duk da haka da cewa lallai abun ya fi faruwa a yankin kudancin kasar nan a arewa in ka gan kaci da jihar filato to gaskiya banga inda irin abun ke faruwa sosai ba gaskiya la'akari da filato kowa san gaskiya akwai kabilanci da kuma san wato bambancin addini to lallai mahukunta su tashi da gaskiya su magance wannan matsalar inda wannan abu ya ka faru gaskiya za a kai al'umma Hausa Fulani fa bango dan ba a cika samun wannan abu yake faruwa irin jihohin Kano Katsina da sauransu ba sai dai kawai irin inda Kirista suka fi kamari to alal hakika Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan matsalar lallai mahukunta su tashi tsaye na gode da dokar sai ya hayal Kano da Tijjani daga jihar Nasarawa na gode Assalamu alaikum arafi Hausa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Sun a jihar Adamawa. To maganar gaskiya rashin ɗaukar matakin waɗanda ke tare matafiya suna kashe su babu gaira babu dalili yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan matsala ta kashe matafiya take ƙara ƙaruwa a Najeriya amma da a ce ana gudanar da bincike tare da zakulo masu wannan aika-aika ana gurfanar da su a gaban kotu kotu tana yanke musu hukunci daidai da abunda da suka aikata to da insha Allahu za a samu sauƙin wannan matsala ta kashe matafiya sai da ƙarshe nake addu'ar Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar kwanciyar hankali a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Na gode Radio Faransa mai magana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar son a jihar Adamawa a tashi lafiya. Radio Faransa mai magana Ibrahim Wani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. a gaskiya wannan lamarin da ya faru a jos wanda aka tare motar nan aka kashe mutane sha biyu a cikin nan wannan lamarin akwai sakashin gwamnati a jos ɗin nan ba yau aka fara ba ba aka fara ba an taba tare almajirai Sheikh da ya rubuce, su ma haka aka yi musu kuma an taba kashe general har an jefa rijiya to wannan abu inda za a bi a yi a yi wa mutanen nan hukunci wanda duniya za ta gani sai a ci an kama mutane kuma sai ka ji shiru kamar malam ya ci shiruwa saboda haka mutanen da yanzu suka ce aka kama nan a yi wa a idon duniya hukunci ma mutanen nan insha Allah nan gaba ba za su kara ba rashin hukunci shi yake sa ake maimaita. Radio Faransa a gidan radio mai albarka mai sauraron ku a kullum Rabaran Muhammad Abubakar Jangaba Kubo Local Government Kaduna Najeriya. Radio Faransa bisa ga maudu'in kun bamu ra'ayina a nan shine babu shakka tsare hanya da wasu matasa suke su kashe matafiya wanda ba su je ba su gani wannan abin takaici ne kwarai da gaske har ya kai gama ko da za ka yi tafiya kana fargaba wannan rashin tsaron a kasar mu ya yi yawa muna roƙon gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan hukumar su matakan tsaro mai kyau domin kawo da irin waɗannan abubuwan da yake tanzarar da matasa su irin waɗannan abubuwa yawanci yakan faru ne lokacin da aka kai wa mutane hari aka kashe mata da yara wanda ba su je ba gani su ma aka kone gidajensu to sai waɗansu su yi amfani da wannan zarafin zo su tare hanya suna kashe matafiyan da ba su je ba su gani ba wanda ba daidai ba ne rashin tsaro a ƙasarmu mu ya nisa muna fata Allah zai kawo mana ƙarshen sa amma shugabanni su tashi tsaye su yi maganin rashin tsaro in ba ka ba zai iya kwana wasu abubuwan da ba mu san su ba gode da faransa madalla Duka-duka kuma anan shirin namu na yau zai da sa'aya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare. Sai mu na wannan rana, Mustapha Adebisi, Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.